يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya ira da amincin Allah su kara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna wa Allah subhanahu ta'ala godiya wanda ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau a daren sani ba talatin ne ko dai kasance ko ɗaya ne ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar 1443 wanda ya daidai da hudu kenan nake ganin watan tara shekara 2022 tsaya nam biyar ne ku biyar ga wata biyar ga wata ya? Eh? 28 ne ko tara. yau da gobe ne takwas? to muharram kuma ba safar ba eh, za mu da ci gaba da karatu a cikin littafi wanda wannan shi ne darasi an ce na darasi na 46 kenan wanda za mu tashi a babi na 181 hadisi na 388 wanda al'imamun bukhari ya kulla babi ya ce babu zikiri babu ladi ya zubiru ala azan nasi babu ladi ya zubiru ala azan nasi babin wanda zai yi alladhi yasbiru wanda yake yin hakuri ala adan akan cutarwar mutane wannan ya zo bayan karatu na ƙarshe da muka yi wanda malaye ya kawo mana hadisi wanda ke kwadaitar da mu kan aiki da karatu hadisi wanda ke nuna narko da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ga wanda bai aiki da karatu wanda muna roƙon Allah sun ta'ala ya ba mu ikon aiki da karatu a koda yaushe yin aiki da karatu shi ne gaya ta ilimi a duk sanda mutum ya samu ilimi to ya yi ƙoƙarin aiki da shi wannan shi ke ba mutum dama kan ya tabbatu akan abu wanda ke aiki ba tabbatuwarsa kan addini ba kamar wanda baya aiki da karatu ba ne. kamar yadda qur'ani ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azima wa la hadainahum siratan mustaqima abubuwa ne guda hudu wanda Allah ya yi lamuni ga wanda ke aiki da karatu kuma kowanne daga cikin su ya cancanci a ce za a yi aiki da karatu saboda samun shi tasbiti lakana khayran lahum da yafi musu alheri wa ashadda tasbita da shi ne kuma zai fi tabbatar da mutane idan kun dubi mutum wani lokaci za ku ga wani ya ce shi da musulmi ne ya bar addinin musulunci idan ka bincike shi zai ka ga lokacin da yake addinin ba ba wani abu yake yi ba so da dama za ka same shi dama cikin addini ana yin addini ne da suna ba cikin waɗanda suke aiki ne da karatu ba sai aka muna roƙon Allah su ta'ala ya ba mu ikon aiki da karatu wannan ma wani babi ne wanda yake bukatan yin aiki da shi alladhi yasbiru ala adan nas wanda ke yin hakuri akan cutarwar mutane imam bukhari alaihi rahmatullah yana son yi bayanin falalan irin waɗannan mutanen sai ce haddathana adam yace adam ibn abi iyas ya ba mu labari qala haddathana shu'ba yace amirul mu'minin fil hadith shu'batu bin al-hajjaj abu bistam ya ba mu labari anil amash yace daga amash malamin Suleiman bin mihron al-Amash qala an Yahya bin wasab amash yace ya karbo daga Yahya bin wasap wanda amash ɗaya daga cikin malaman kufa ne malami ne na hadisi kuma yana da ilimin alkur'ani malamai sun ce ya yi karatun alkur'ani ne a gurin wannan malamin nasa wanda ake cima Yahya bin Wassab Yahya bin makaranci ne na alkur'ani an ce duk sanda ya kama karatun kur'ani cikin masallaci sakatal masjidu ka allaita hunaka ahad shuru ake yi kamar babu kowa baka jin motsi idan Yahya ibn Wassab yana karatun kur'ani. to ya ibn wasab dalibi ne na abdullahi dan umar kamar yadda muka gani a wannan gurin yace ali ibn umar daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar kuma yace ali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi qala annabi ya ce almu'minu alladhi yukhalitu an-nas mu'mini wanda ke cudanya da mutane mumini wanda ke cuɗanya da mutane wa yasbiru ala adahum kuma yake haƙuri a bisa cutar wanda suke masa khairun shine yafi alheri Minan alladhi la yukhalitu an-nasa sama da waɗanda wanda muminin da baya cuɗanya da mutane wala yasbiru ala adahum ba kuma yayin haƙuri akan cutarwansu alladhi yukhalitu an-nasa yana cuɗanya da mutane yana kasuwanci da su yana mu'amalantar su don haka inda za a yi wa'annan abubuwan wajibi ne cutarwa ta biyo baya to idan cutar wannan ta biyo baya sai mutum ya yi haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ce irin wannan muminin ya fi alheri kan wanda ke komawa daga shi sai kansa ya ɗauke ƙafa daga cuɗanya da mutane ya koma baya ma san a cutar da shi balle ya yi haƙuri to mai haƙuri ya fi alheri kan wanda baya haƙuri wanda ake cutarwa ya fi alheri kan wanda ba a cutar da shi amma malamai sun ce idan ya zamanto cutarwar ta fuskar duniya ne idan mutum na tsoron fitina ta fuskar addini to alfiraru min alfitnati min aliman mutum ya gudu da imaninsa daga fitina ya fi yana daga cikin imani kamar da al bukhari ya faɗa a cikin Sahih Bukhari da haka wannan ana nufin kenan idan mutum na mu'amalantar mutane suna cutar da shi ta fuskar addini to amma wanda zai yi cuɗanya da mutane ya zama to imanin shi zai iya tawaya zai iya raguwa ko ma aqidarsa za ta iya samun barazana daga cuɗanya da su wannan abin da ya fi masa alheri shine kadaita to sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar da hadisi ya tabbata hadisin Abu Madina Tadarmi yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan ƙara mu juna ƙarfin gwiwa wajen yin hakuri da abin da ke gudana tsakankanin su sai da ya kasance idan suka haɗu za su rabu ba sa rabuwa sai kowanne daga cikinsu ya karanta ma ɗan uwansa wal asr innal ne lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr at tawasi bis sabr suna ma juna wasiici da cewa ayi hakuri a jajirce ayi hakuri da irin cutarwa da abubuwan da ke gudana wanda wannan yana nuna falalan yin haƙuri da abubuwan da mutum ke gani a gurin mutane a yayin da yake mu'amalantar su malamai suka ce abin da ya sa wanda ke cuɗanya da mutane ya fi alheri shine ta hanyar cuɗanya da mutane shine za a samu gyara a lokacin da ke cuɗanya da mutane za ka ga abin da suke yi wanda ba daidai ba ne za ka musu nasiha wanda yake da kyau za ka musu umarni da shi da aka amur ma'aruf ma'ruf wan nahyu anil munkar ta hanyar cuɗanya da mutane ake samun shi to wanda ya zama kuma da shi ne kawai za a samu gyara a cikin almujtama Da haka wannan na nuna falalan yin haƙuri a lokacin da mutum ke mu'amalantar mutane ko ta fuskar kasuwanci ko ta zamantakewa ta fuskar makwabtaka ko kuma surutaka ko wani abu ne wanda ya shafi a duniya sannan imam bukhari ce babu sabri alal al'ada babu kuma wanda ke bayani akan yin haƙuri kan cutarwa na farko falalan wanda ke haƙuri akan cutarwa kamar da qur'ani ce wa bashir sabiri na biyu irin waɗanda suka riga su waɗanda suke yin haƙuri kan cutarwa misalansu saboda wani lokaci idan mutum ya ji akwai waɗanda suke yi haƙuri akwai wanda aka cutar gabaninsa zai ba shi ikon a shi ma ya tabbata ya yi haƙurin idan mutum ya tuna da cewa lallai akwai wanda suka fi shi alheri su ma an cutar da su idan ya tuna da su sai ya zama to tasliya gare shi ya ba shi daman yin haƙuri da kuma yin koyi da da su su ma to imam bukhari zai kawo mana wasu surori da wasu misalai na yin haƙuri bisa cutarwa shine ce haddathana musaddad yace musaddad bin musarhad ya ba mu labari malami ne imam bukhari yana cewa huwa musaddadun ka ismihi sunansa musaddad shine bukhari ke cewa shi ma musaddad ne yadda sunan shi ke haka yake a zatin sa qala haddathana yahya ibn sa'id yace yahya ibn sa'id qattan ya ba mu labari qala an sufyan daga sufyan al thawri qala an qala haddathani al-a'mash ya ce al'amash suleiman bin mihron ya bani labari an sa'id bin jubai daga sa'id ibn jubai sai daga cikin manyan tabi'ai na zamani shi kawai an abi abdurrahman sulami ya ce daga abu abdurrahman sulami wanda ana ce masa abdullahi bin hadi sai ne daga cikin tabi'ai su ma shi ma ya ce an abi musa daga abu musa al'ash'ari sahabin annabi sallallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abu musa ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala cewa annabi ya ce laisa ahadun aw laisa shay'un asbara ala adha yasma'uhu min Allah azza wa jalla babu laisa ahadun babu wani aw laisa shay'un ko ba wani abu asbara ala adhan wanda yafi hakuri akan wata cutarwa yasma'uhu wanda yake ji min Allah azza wa jalla saboda Allah madauki sarki Allah mabuwayi babu wanda yake shi hakuri kan cutar wanda yake ji wani lokacin mutum kan ji an faɗi magana game da shi wanda ba haka yake ba sai ya hakuri idan koda ya ji damuwa sai ya hakuri wani kuma zaka ga abun ya dame shi ma baya iya yin hakuri to ba cikin waɗanda za su yi haƙurin babu wanda ke haƙuri irin Allah subhanahu wa ta'ala ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wato Allah na da sifa ta hakuri kenan ba irin hakurin ƴan adam ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma tun da hadisi ya tabbatar Allah subhanahu wataala yana hakuri to wannan sifa ce ta Allah subhanahu wataala sifa ce fi'liya a lokacin da Allah ya ga dama yakan yi hakuri in ya ga dama kuma ya mai da martani abinda ake nufi da sifa fi'liya kenan in aka ce sifa fi'liya sifa ce wacce take da alaka da mashi'ar Allah subhanahu wataala idan ya ga dama yayi idan ga ya ga dama baya yi ko yana kuma yi ne a san da ya ga dama sabanin sifa wacce take zatiya sifa zatiya ita la tanfaku an zati biha babu lokacin da take rabuwa da zatin Allah subhanahu wataala to Allah madaukin sarki na yin haƙuri bisa cutar wanda yake ji yana haƙuri kuma yana jin cutarwa yasma'uhu aw yasma'uha azami yasma'uhu cutar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke ji yace wa innahum la yad'una lahu walada wannan shine cutarwa su waɗanda suke kafirai suna dangana masa da wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum hakurin da shi kuma yake yi shine yana azurta su yana ba su lafiya ya zaunar da su lafiya yana kuma ba su abinci yana ba su abin sha yana ba su iska suna shaka duk da suna dangana masa cewa lalle yana da da abu ne wanda ke ya girmama ya girmama a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da da alhali Allah madaukin sarki ba shi da da ba shi da da kamar da Qur'ani ce ta ya samawati na minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada kaga hatta mai da kasai Allah madaukin sarki ce suna neman su kikkece su daddare saboda suna cewa Allah maɗaukin sarki yana da ɗa Allah cewa ma yan bagi lirrahman baya dacewa ga arrahman an yattakhidha walada a ce ya rike ɗa bai dacewa kuma kamar da muka taɓa karatu idan aka ce la yan bagi a haƙƙin Allah subhanahu wata'ala abu ne wanda yake yadullu ala al a shaddan tina'an shar'an wa a shari'ance bai dacewa ta kowane fuska hakan nan in ta fuskan halitta ne ko ba baya dacewa to da kuma mayan bagi lirrahmani an tafi da walada amma duk da haka kaga suna cewa yana da ɗa amma kuma yana azurta su suna cewa yana da ɗa yana kuma ba su abin da suke nema ya zo da su lafiya yana ba su ci gaba a duniya kaga ashe nan idan Allah madaukin sarki wanda shi ne ke da iko akan mai da martani wanda babu wanda ke iya mai da martaninsa idan Allah subhanahu wataala ya so ya azabtar da mutum babu mai iya hanawa idan Allah madaukin sarki ya so ya halaka wani babu wanda yake zai iya hanawa amma suna dangana wasa mumunan abu amma kuma shi kuma hakuri yake yi yana azurta su yana mai yana ainihin ba su lafiya yu'afihim wa yarzuquhum yana ba su lafiya yana ba su lafiya na jiki yana zonar da su lafiya kuma yana azurta su da arziki wanda in ta'uddu ni'matallahi la tusuha wannan yana nuna kenan mutum yayi kokarin yin hakuri ba duk abin da ka ji bane zaka mai da martani a wani lokaci za ka ji abu ya ɓata maka rai Allah maka shi sarki yana haƙuri da mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana haƙuri da mutane kamar yadda shi ma kaga ya kawo haƙurin Allah subhanahu wataala yanzu zai kawo haƙurin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yake yi yi akan abin da ake faɗi game da shi yace haddathana Umar bin Hafs yace Umar bin Hafs ya ba mu labari inji Imam Bukhari Umar bin Hafs bin Giyar قال حدثنا أبي يتي معي فينا حفص بن جياد يا بام الأباري قال حدثنا الأعمش يتي سليمان بن مهران الأعمش يا بام الأباري قال سمعت شقيقا يتي ناجي شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة ناجي قال ياتي قال عبد الله عبد الله بن مسعود ياتي قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعد ما كان يقسم manzan الله صلى الله عليه وسلم yi rahoto an je a yakin hunaini annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an samu ganima sai ya raba ganima kamar yadda ya saba rabawa wani lokaci yakan zaɓi wasu mutane wanda kila mu'allafatu qulubuhum ne yana son ya tausasa su ya jawo hankalin su shiga addini ko su tabbata cikin addini sai ya kebance su da wasu kyaututtuka wanda ba irin sa aka ba mu wasu ba to irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi saboda Allah ya bashi daman nan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rabon nan ka ba'di ma kana yaqsimu kamar yadda ya kasance da yakan yi rabo fa qala rajulun min al-ansar wani mutum daga cikin al-ansar sai yace wallahi yace na dan da Allah innaha laqismatun ma urida biha wajhu Allah azza wa jalla wannan rabo ne wallahi ba a nemi yardan Allah da shi ba ba a nemi fuskar Allah da shi ba wannan ba rabun daidai bane in ji shi wa rajulun min al-ansar al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace sunansa mu'tib bin qushayr yace ahadul munafiqin sananne ne yana daga cikin munafikai da suke garin madina saboda haka ya faɗi wannan kalma ya yace ai wannan rabo ne ma urida biha wajhullah ba a nemi yardan Allah ba a nemi fuskar Allah da wannan yardan rabon ba wato rabo ne na san kai Kultu abdullahi bin mas'ud yana jin wannan zance sai ya ce la'ukulan da lin nabi sallallahu alaihi wasallama tabbas sai na je na gaya ma annabi tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi fa a sai tuhu abdullahi dan mas'ud ya ce sai na je gurin annabi wa huwa fi ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallama na cikin sahabbansa sai na je na gaya mata a sa ban haɗa a cikin jama'a ba saboda irin wannan da suka ne na daga cikin ladubba in kana son ka yi nakalin suka ta fuskar nasiha saboda shugaba ya san abin da ake ciki to mafi alheri shine ka gaya masa daga kai sai shi ba ka fito cikin jama'a ka faɗa ba saboda faɗa cikin jama'a akwai wani irin nau'i kuma na tawaya da cutarwa wanda da yi yawa da haka sai ya koma yake fasarar tuhu sai na ba shi na gaya masa a matsayin na sirranta masa zancen nan na ce ga abinda wannan bawan Allah ya faɗa fa shaqqa dhalika alayhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullahi dan mas'ud yace wannan sai ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi maganan nan ta dami annabi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhuhu fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wa ghadiba annabi yayi fushi ka duba manzo sallallahu alaihi wasallam kenan dan kasancewa mutum dan adam yana da shukuri Inda dai dan adam ne to yana da shu'uri idan ka giya masa magana wanda ba irinsa ba ka masa tuhuma mummunar tuhuma ko ka faɗi wani abu da shi game da shi ba zai ji daɗi ba ɗabi'a ce ta ɗan adam ba wai mutum zai ce ai ni ban damu ba duk abin da za a faɗa game da ni ban damu ba annabawa suke damuwa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah ya ce mun san kana jin bakin ciki game da abin da suke faɗi babu wanda za a dangana masa sharri ko a dangana masa ƙarya ya ji daɗi babu nabi sallallahu alaihi wasallam da aka tuhumi da wani irin damuwa ne bai shiga ba matar ita kanta wani irin damuwa ne bai shiga ba saboda haka duk wanda aka masa tuhuma ba dai ba bisa daidai ba dole ya samu wani abu cikin zuciyarsa amma ga abin da ya dace yayi ghaliba yayi fushi amma me yayi ya mai da martani yayi magana mai kaushi me yayi abinda ake son mu koyi da shi kenan ba wai ba za ka yi fushi bane da haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ce, la taghdab Abin da ake nufi shine kada ka yi aiki da fushi kame zuciya daga yin fushi ba yana daga shi bai cikin abinda ɗan adam ke iya mallaka za ka iya yin fushi amma kada ka yi aiki da fushin kada ka yi aiki da abinda zuciyanka ke raya maka a lokacin da ka yi fushi shine abinda ake bukatar ake nufi da latar ba wai kada ka yi fushin ba ne za ka iya yin fushi amma kada ka yi aiki kada ka mai da martani kada ka yi aiki da abin da zuciyanka ke raya maka da aka kun gani a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi hatta wajibtu anni lam akun tuhu? abdullahi bin mas'ud saboda lura da yadda annabi ya damu yace har sai da naso a ce ban ma masa ba wato sai da nayi da dama ma ina ma a ce ban gaya masa ba saboda yadda annabi sallallahu ya damu thumma qala daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad udhiya musa bi akthar min zalika fa sabara an cutar da annabi musa alaihi da abin da yafi wannan bi akthar min zalika an cutar da shi da abin da ya fi wannan fasabara amma shi ma ya haƙuri shi ma annabi musa wani irin tuhuma ne ba a masa ba wani irin tuhuma ne ba a annabi musa ba duk da cewa duk da irin ni'imomin da allah ya yi wa banu isra'ila suka gan shi da ido amma wani irin butulci ne ba su ba suka tuhume shi da abin da bai dace a tuhumi mutum ba suka dangana masa har allah ke cewa la takunu kallazina azaw musa fabarra'ahu allah mimma qalu wa kana 'inda allah wajiha shi ma an tuhume shi tuhuma abu ne sunna ce ta mutane to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai tana da annabi Musa sai tana da wa annabi Musa wanda abinda wannan ke nuna mana shine duk sanda abu ya same ka ka dubi waɗanda suka gabace ka saboda wannan shi da umarnin da Allah ya ba mu annabi cewa wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tasta'jil lahum ka duba ulul azmi abuta ƙarfi na niyya ka duba su ma yadda suka yi haƙuri kai ma ka yi irin haƙurin nan da aka sai tana da abin musa shi ma alaihi salatu wasalam an cutar da shi da haka sai ya haƙuri ya tasliya da haka wannan shine amfanin kissoshin da ake yi mar cikin alkur'ani dan mu ɗauke su a matsayin ibra da darasi ba wai kawai a karanta su bane a ji daɗi a dan mu gane cewa sunan rayuwa haka take tafiya babu yadda za a yi mutum kana rayuwa ba a cutar da kai ba babu yadda ɗaya kana kana dalibi ko kana musulmi ko wani abu ba a faɗi maganar da zai bata maka rai ba a faɗa amma sai ka dubi waɗanda suka zo gabaninka ai sun fi ka alheri ai sun fi fika alheri sun fi ka daraja gaban Allah subhanahu wataala me suka yi alkawari ne Allah subhanahu wataala yi hmm? eh, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira adan kathira tabbas za ku rinka ji za a gajarce ku a dukiyanku za a gajarce ku a rayukanku sannan kuma a halin kitabi da mushrikai ba za su yi ku ba za su yi ta sukan ku Allah ce wa in tazuru wa tattaqu fa inna zalika min al umur da ake bukata shine ku yi hakuri mutum ya cije akan abin da yake kai kada ya bari suka ya kautar da shi daga kan daidai wani in ya riko da sunna a ce masa kun ciri kun fiye zafi kun fiye kaza kun fiye kaza kun fiye kun daga baya idan sukan ta yawa sai kaga ya fara lafas lafas shi ma yana dan mudahana yana tunanin to ya za a dan sassauta a rage a jajircewa ake yi saboda amfanin a zaka labaran waɗanda suka gabatan kenan cewa su da aka musu sukan sun saki abin da suke akai da aka cutar da su sun saki abin da suke akai ba dan kawai wani mu ji labari bane mu ga dagewar su a mu ma mu gane cewa za mu iya bin tafarkin su za mu iya bin tafarkin su am hasibtum an tadkhulu janna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa wad-dhara'u wa zulzilu kaga ashe kenan mu ma za mu bi tafarkin su sunna ce sunna ce jariya da haka mutum ya fahimci cewa rayuwa ga baki daya ko da cutarwa tana zuwa ka duk wannan magana ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji ba wani lokaci cutarwa ma zai iya haukan jikinka ko wani abu makamancin haka Abin da ake bukata shine mutum yayi yayi hakuri wannan shine kuma magabata na kwarai su ma haka suke haƙuri da mutane idan ka dubi al'imamu ahmad ibn hanbal alaihi rahmatullah imam ahli sunna wal jama'a wani irin cutarwa ne ba a yi masa ba wani irin duka ne ba a yi masa ba duka kamar na bawa har wani daga cikin masu riwaya ke cewa da za a daki giwa yadda aka daki imam ahmad ibn hanbal da giwan nan ta mutu duka ake masa babu babu sassauci saboda a mai da shi aya da misali ga wasu amma ko da ya zo ya samu ɗansa abdullah yake tambayansa mahaifina me za ka faɗa game da waɗannan mutanen da suka cutar da kai sun tsare ka sun maka bulala sun tozarta ka sun maka kaza imam ahmad ibn hanbal ya ce na yafe musu dukkaninsu ya ce dukkaninsu na yafe musu saboda allah hannu wa ala yana jafa man afa wa aslaha fa ajiyar ala duk wanda ya yi afuwa ya gyara abin da ke tsakanin mutane ya gyara ayyukansa to sakamakonsa na gurin Allah subhanahu wataala da haka ba wai mutum ba zai damu ba ne zai damu amma mazaje al'arifun su ne masu haƙuri idan cutar da su za su yafe ba za su mai da martani ba mai da martani yana da halal ne ko wala manin ta sarrafa da zulmihi fa ulai kama alaihim min sabi dan wai ka mai da martani idan an zalunce ka ba laifi bane amma martaba ta arifun shine idan sun samu daman mai da martani sai su yi hakuri ba kowa ke iyawa ba nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam tuhuman da aka masa augan da aka masa amma da ƙarshe me yace la tasriba alaikum babu komai an yafe muku ku tafi duk da ya samu daman mai da martani to al'arifun waɗanda suke suka zamanto mai ake cewa alladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim sun san lalle akwai ranar da za su koma su samu Allah Allah ya takan ya musu kan haƙurinsu su ne suke yin haƙuri saboda ai wa inna hala kabiratun illa al khashi'i ko ba haka bane dan haka mu yi kokarin tarbiyyar zukatan mu mu iya kame zukatan mu mutum musulmi a koda yaushe rinka tarbiyyar zuciyarsa kada ya mai kada ya zama mai mai da martani mai ramo ramo gayya ko kada mutum ya zama haka ya zama mai iya kamewa idan an cutar da shi yayi hakuri matukar cutar wannan ba na kaskanci ba ne matukan cutarwan ba na kaskanci ba ne mutum ya yi kokari ya rinka haɗe fushinsa shekul islam ibn taimiyya wani irin cutarwa ne ba a yi masa ba amma menene ya yake mu'amalantar abokan gabansa har ibn qayyim al-jawziy yake cewa mukan so a ce ina ma a ce za mu iya mu'amalantar masoyanmu yadda ibn taimiyya ke mu'amalantar abokan gabansa makiyansa mutane ne waɗanda suka yi juyin duniyar na a kashe ibn taimiyya an wani yake cewa ku tulu ibn taimiyya wa alayya damu ku kashe ibn taimiyya ran tashin kiyama ni a tambaye ni waye ya kashe shi saboda sabar gaba Ya ce ku kashe shi in an kashe shi ni na dauki nauyin jininsa amma ko da shekul islam ibn taimiyya ya samu dama aka samu wani khalifa da ya zo wani shugaba da ya zo ya kira ibn ya ce wa'annan mutanen mu yi maganinsu su dukkan su zamu kashe su ibn taymiya ya yi duba ya ga duk da dai abokan gaban sa ne amma to malamai ne yace to in ka kashe waɗannan yanzu suwa za su karantar suwa za su karantar da al'umma suwa za su ci gaba da dawa alhali mutanen da yan bid'a ne ma ba wai ahlus sunna bane wai akwai gaba a'a yan bid'a ne zunzurutun yan bid'a shi yasa wanda ba malikin ibnu makhluf yake cewa ba mu taba ganin wanda ya kai ibnu ibnu taymiya hadin zuciya ba ba mu taba ganin irinsa ba lokacin da mu muke kokarin mu kashe shi ya samu dama akan a kashe mu duka sai ya fi mana to haka ake son musulmi ya zama ya zama to mai kai zuciya nesa mai haɗiye ya zama to abin da yake kallo fa lahira ne ba wai a'a mai da martani a duniyan ba cewa idan na yi haƙuri akwai sakayen da zan samu a lahira wa bashirin sabiri wa bashirin sabiri ga masu haƙuri ne inda ba yi wasu sabiru na ajiyar hudu zai da sai an cutar da mutum ya yayi hakuri yake samun wannan darajar Allah ya ba mu ikon gyarawa Ya ce babu islahi zatil bayn babu wanda ke bayani akan islahu zatil bayn gyara abin da ke tsakanin mutane kada mutum ya rin kada ya zama mai babbata abin da ke tsakanin mutane mai haddasa fitina tsakanin mutane mai haddasa gaba a'a gyara islahu zatil bayn gyara abin da ke tsakankanin mutane na matsaloli da harkar rayuwa da sauransu Ya ce haddasa na sadaqa yace sadaqatu ibn fadl kenan ya ba mu labari qala hadathana abu muawiya yace abu muawiya muhammad ibn khazim abu muawiya ad-darir ya ba mu labari anil a'mash daga al-a'mash sulaiman bin mihran qala an amr bin murrah yace daga amr bin murrah sai daga cikin manyan malaman zamanin sa an salim bin abil ja'ad daga salim ibn abil ja'ad salim ibn abdul ja'ad ɗaya ne daga cikin mutanen kwarai yana da yana da kokari wajen ciyar da dukiyarsa baya mako baya ruwa kullum cikin ciyarwa ne har wata rana matarsa take korafi take cewa kai yanzu kullum ka samu kuɗi kai sadaka ka samu kuɗi kai sadaka mu kuma in ka bar mu ka bar mu da me idan yanzu ka faɗi ka mutu yanzu mu kuma mu yi yaya salim bin abul ja'ad yace li an atrukakum bi sharrin wa azhab bi khairin khairun min an atrukakum bi khairin wa adhhab bi sharri yace ni a ce na tafi da alheri in baku da sharri sharri anan guri shine talauci ni in tafi da alheri wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajruhu inda Allah to ni a ce na mutu na je da ba ku ni in gabatar da shi in zama na samu alheri nan gaba in baku da sharrin talauci khairun shi ya fi alheri min an kun bi khairin a ce na baku da alherin dukiya wa azhab bi sharri in tafi bani da kowane aiki a'a gara a ce in ba da wani abu kowa ya ta kanshi kowa ya ta kanshi ko wanda Allah ya bashi kuɗi liyunfiqu zu sa'atin min sa'ati wanda Allah bai bashi kuɗi ba zo na kai ta zikiri kai ta hailala kai ta tasbihi kai ta istighfari amma ba zai yiwu ba wanda wai ke da kuɗi kana da kuɗi wai ka ajiye ma waɗanda za su zamanto su kuma su ta banga da shi kai baka gabatar da shi ba kuma ka ajiye shi sai wannan talauci kenan ko talauci kenan ba shi da kuɗi sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake tambayar sahabban sa hadisi ya gabata wane ne wanda dukiyarsa ta fi soyuwa zuwa gare shi sama da dukiyar magadansa wane ne yafi son dukiyar magadansa sama da yadda yake son dukiyarsa? suka ce ya rasulullahi ai babu wanda bai son kowa ya fi son dukiyarsa kan dukiyar magadansa annabi ce to ina muku shela ina muku shedan cewa dukkaninku kun fi son dukiyar mazajenku akan dukiyanku suka ce ya rasulullahi ta yaya yace ai dukiyanka shine abin da ka ciyar kai sadaka da shi kai alheri da shi shine dukiyanka abin da ka riki a gurinka ai ba naka bane ka kana faɗiwa yanzu hukunci ya canza sai yadda suka yi da hukunci sai yadda suka yi da dukiya idan sun zo su yi maka wakafi su yi mutane nawa suke ma iyalansu iyayensu wakafi yau iyaye sun bar dukiya sun bar komai wai yara su yi tunanin ma wai wani wakafi za mu yi wahaifinmu daidai eh, ku ne so kaji bashi ma yana zama wahala a bar uba da bashi ba a biya bashi ba a zo a yi ta hayaniya saboda dukiya yanzu dukiyar su ce dukiya biyan bashi ma ya gagara balle ai maganar wakafi ashe gara mutum ya yi makashi eh, kiyamun laila ake cewa ku da aka salim ibn abil ja'ad ya karbo an ummi darda daga ummi darda as-sugra qala an abi darda qala an abi darda tace daga abu darda mijina an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata gare shi qala cewa annabi ya ce ala unabbiukum bi darajatin shin ba na ba ku labarin wata daraja ba afdala min as-salati was-siyami was-sadaqa wata darajar nan in dai ka same ta to ya fi darajar a ce kana sallah ko kana azumi ko kana bada sadaka qalu bala sahabbai suka ce ya rasulullahi ka ba mu labarin wanda darajar mai girma qala salahu zatil bayn gyara abin da ke tsakanin mutane yin sulhu tsakanin mutane yin sulhu kada ka kada ka haifar da gaba tsakanin mutane kada ka haifar da rikici tsakanin mutane ka zama mai sa da zumunci ka zama mai sa mutane su fahimci juna shine salahu zatil bayn ya bi darajar sallah da azumi da sadaka wasu malamai suka ce ana nufin wato waɗannan abubuwan na nafila wasu kuma suka ce a'a jinsin su ne saboda a lokacin da aka samu fasadu da tilbai abin da ke tsakanin mutane ya gurɓace ya lalace to hakan kan iya kawo fitina a zo ana kashe-kashe ana yankan ana a kasa samun aminci da sauransu wanda maslaha ce mu ta'addiya maslaha ce muta'addiya ba maslaha ce qasira ba wanda ke sallah wanda ke azumi wanda ke sadaka abu ne wanda yake da alaka da kansa ba kaman yin sulhu tsakanin mutane wasu kuma suka ce a abin da ake nufi a nagunan shine nafil fili ta hanyar yin sallah da sadaka da azumi da nafil fili to gara a ce mutum na gyara al'umma to darajar nan ya fi darajar wanda ke azumi na nafila wanda ke sallah na nafila wanda ke ba da sadaka na nafila wa fasadu zatil bayni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ta abin da ke tsakanin mutane ya da fitina tsakanin mutane kiyal haliqa wannan shine mai aski kiyal haliqa wannan shine mai aski a wasu riwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba yana ga mutum yana aske gashi bane a'a yana aske addinin mutum duk wanda ke kawo fitina tsakanin mutane to yana rasa addinin sai koma ba shi da addini ko kadan Allah ya kare da haka abin da ake bukata a nan gudun shine yin kokarin yin sulhu tsakanin mutane yin gyara kuma wannan na samuwa ne idan mutane suna faɗin alheri faɗin alheri ya zama su duk sanda za ka yi magana ka faɗi alheri ta yadda za a fahimce ka kada ka faɗi mummunan magana magana nawa ne mutum zai faɗa amma ya haddasa fitina cikin al'umma magana ɗaya sai ta haddasa fitina a zo ana ta kashe kashe ko ana ta gaba shi yasa qur'ani ya umarni da mu rinka faɗin maganganu masu kyau wa qulu lin-nasi husna وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يلزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا التي وقل لعبادي كجاء مباينة يقولوا التي هي أحسن ذك سند ذاك مغانا كفتي مغانا ميكيو أكوي مغانا ذاك فدا zai iya ɗaukan daidai zai iya ɗaukan kuskure ka guji irin akwai maganar da aka faɗa wani zai ɗauka yabo ne wani zai ɗauka zargi ne guji irin wannan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan saboda me inna shaytana yanzabu bainahum shaytan na hururu ta wutar fitina tsakanin su sai ka faɗi magana yanzu kafin ka ankara sai a fahimce ka ba abin da ke nufi ake ake yadawa ba da aka a koda yaushe mutum yi ƙoƙarin lura da me yake faɗi dan yayi gyara tsakanin al'umma imam al-bukhari ya haddasa na musa musa bin isma'il ya ba mu labari qala haddathana abbad bin al-awam yace abbad bin al-awam ya ba mu labari قال أخبرنا سفيان بن الحسين سفيان بن الحسين يا بام labari. عن الحكم دقى الحكم عن مجاهد دقى مجاهد عن ابن عباس دقى عبد الله بن عباس ينا تفسير فاتقوا الله وأصله ذات بينكم الله يجيكم جزء الله وأصله ذات بينكم كوكما رنك جار أبنك أكن كانونكم abin da ke tsakankaninku miji da mata iyaye da yara makwabta malamai da ɗalibai haka aslihu za ta bai a samu sulhu tsakanin mutane abdullahi dan abbas yace hada tahrijun min Allah wannan tahriji ne daga Allah wato Allah ya sanya mutane ba su da ba su da ba su da option ba su da zaki alal yani eh, hada tahrijun min Allah ala almu'minin Allah ya sanya mu'mine a cikin wani irin yanayin da ba su da zaki an yattaqullaha wato dole ne kawai su ji tsoron Allah wa ajisluhu da tabayyinihim kuma su gyara abin da ke tsakankaninsu wato ba mutum bai da bai da zaki kiran a koda yaushe mu zama masu islahi zatul bayn sannan babi na gaba imam al-bukhari ce babu idza kadhabta li rajulin huwa laka musaddiqun idan kama mutum ƙarya shi kuma yana yana ganin ka masa gaskiya ne kai yana gaskata ka alhali kuma ka masa ƙarya ne yace haddathana aywatu bin shuraih aywatu bin shuraih bin yazid al ya ba mu labari qala haddathana baqiya ce baqiya bin walid ya ba mu labari an dubara bin malik alhazrami hadrami baqiya anan gurin mudallisi ne kuma ya yi ana ana dubara bin malik alhazrami hadrami dai ne daga cikin majahil wanda ba a san su da neman ilimi ba قال عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير يجي دغ عبد الرحمن بن جبير بن نفير yace inna abahu haddathahu yace mahaifinsa lalle ya shi labari anna sufyan bin usayd al-hadrami haddathahu cewa sufyan bin usayd al-hadrami ya bashi labari annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa ya ji annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yana cewa kaburat qiyanatan yaudara ta girmama an tuhaddisa akhaka hadithan a ce ka ba ma dan uwanka labarin wani labari huwa laka musaddiqun shi yana mai gaskata ka wa anta lahu kadibun alhali kuma kai ƙarya kake masa yaudara ta girmama duk da isnadin na da rauni amma ma'anan hadisin na da kyau yaudara ne yaudara ne mutum ya zama yana bada labari ana gaskata shi amma a shi ya san ƙarya yake yi wannan ba abu ne mai kyau ba kaga an aminta da shi kenan wani zai je ba da labarin shi ma yake ai abu kaza ya faru alhali kuma bai faru ba ƙarya ne to wannan yaudara ta kai yaudara sannan mamul bukari ce babu la ta'id a kawaka she'an fatah halifahu kada ka ma dan uwanka alkawarin wani abu sai ka saba kawai haddasa abdullahi bin sa'id kawai haddasa na abdurrahman bin muhammad al-muharibi an lais ya ce daga lais wasu lais ibn abi sulaim wanda yana da rauni ta fuskar haddasa an abdulmalik abdulmalik bin umar shi ma yana da ɗan lisi tare da shi ya ce a an ikirima daga ikirima kaga wannan shi ma isnadin yana da dan rauni kenan ali bin abbas ikrima ya karbo daga abdullahi dan abbas qala abdullahi dan abbas ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya yarda amince Allah kara tabbata a gare shi ya ce la tumari akhaka kada ka rinka jayayya da dan uwanka jayayya na iya haifar da gaba wala tumazihu kada ka rinka masa wasa da yawa wasa wanda zai fita had al-ma'ruf wanda zai iya cutar da shi ya sa shi bakin ciki kada ka masa irin wannan rahab wala ta'iduhu maw'idan kada kuma ka masa wani alkawari fa khalifahu ka saba wannan kamar da muka fada isnadin bai da inganci amma kuma ma'anoninsa duk suna da kyau idan an ɗauke su ta fuskar da dace sannan imam bukhari ce babu fa'ani fil ansabi Babu wanda ke bayani akan suka a cikin dangi suka dangantakan mutane suka a cikin dangantaka al'ansab nasab mutum ya dubi iyaye da kakannin wasu mutane zai kama sukansu to wannan yana daga cikin al'amura na jahiliya wanda addinin musulunci ya zo ya yaƙe su imam bukhari ce haddathana abu asim abu asim al-bahaq ibn makhlad qala an ibn yace daga muhammad ibn ajlan qala an abihi daga mahaifinsa qala an abi hurairah daga abu hurairah qala an nabi sallallahu alaihi abu da ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah kara tabbata a gare shi yana cewa shu'batani akwai wasu dabi'o'i guda biyu wa'inda rassa ne daga cikin rassan jahiliya shu'batani wasu rassan jahiliya guda biyu la tatrukuhuma ummati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ce al'umma ta ba za su bar wa'annan abubuwan ba al'amura ne na jahiliya addini ya zo ya yake su amma ba za a gushe ba ana samun musulman da za su rinka yin su na farko shi shine anniyahatu kururuwa a lokacin da musiba ta afka wa mutum mutum ya rinka kururuwa yana kuka yana daga murya yana ihu wata'ana fil ansabi da kuma yin suka a cikin dangin mutane sukan dangi shi ma wannan yana daga cikin al'amura na jahiliya abu na farko anniyaha saboda yana nuna rashin imani da kaddara musulmi kuma ya yi imani da kaddara ya san ma asabu min musibatin في الأرض ما ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن ya san kafin a halice shi ma an riga an rubuta shi a cikin littafi cewa wannan abu zai faru kuma ba zai iya kauce masa ba ya sani don haka ya yi imani da kaddara idan rani ne ya rasa idan aiki ne ya rasa idan dukiyarsa ya rasa ya san wannan ibtida'i ne daga allahu subhanahu wa ta'ala sai ya haƙuri sai ya zamanto alheri gare shi game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair al'amarin musulmi al'amarin mumini abun sha'awa ne al'amarin ta gabaki dai alheri ne kaga wata wani fuska kenan shi yi imani da kaddara to amma anna'ih ko anna'ihatu mai kururuwa kamar ba ta yi imani ne da kaddara ba sai ya zama cikin al'amura na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi narko akan wanda yake kururuwa idan abu ya same shi ko mutuwa ko ya rasa aiki ko wani musiba ta afka masa ko ya rasa dukiyarsa ya kama ihu yana kuka to wannan ya zama anna'i ba wai kawai sai da mutuwa ba mutum misali shagonsa a fasa masa shago ko motarsa ta yi wani abu ko abin hawansa ya yi wani abu ya kama ihu yana kuka ya koma anna'i ba wai sai da mutuwa ba ne kaɗai anniyahatu ba ya ta ne kawai saboda mutuwa ba za a iya yin niyaha a lokacin kowace musiba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annaihatu idza lam tatub qabla mawtiha me yin kururuwa mace amma la mafhuma lahu ko da namiji ne shi ma wannan dai kharaja makharajal galib ne wanda ba la mafhuma lahu yawanci mata sun suke yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce annaiha wacce take yin kururuwa amma har da wanda yake yi namiji shi ma ya shiga ciki idan lam tatub qabla mawtiha idan ba ta tuba ba kafin mutuwanta tuqamu yawmal qiyama za a tada ita ranar tashin kiyama wa alaiha sirbalun min qatiran tana sanye da riga na farin wuta wa dir'un min jarab tana sanye da kuma wani irin tufafi na kanzuwa inji annabi sallallahu alaihi wasallam za a sanya mata kayan wuta da kuma kayan kanzuwa ga tsayi ga kuna haka za a hada musu ranar tashin kiyama saboda mai saboda rashin yadda da kaddara ashe wajibi ne kenan mutum ko da yaushe ya zama to yana mai da al'amari ga Allah musulmi ya yadda da kaddara duk abin da ya same shi ya yadda haka ne musulmi musiba ba za ta afka wa musulmi ba yaje yana ɗaukar ransa wanda abu ne wanda ba a tasawurin wannan wai saboda zai aure ko za ta yi aure mijin ya gudu matan ta gudu ta aure wani kawai sai je ya sha wani abu ne ya kashe kanshi wannan wani irin wauta ne wannan ko musiba ne wani irin ibtila'i ne musulmi kwata-kwata ya yarda duk abin da ya same shi Allah ne subhanahu wa ta'ala ya kaddara sannan wa fa'ana fil ansabi yin suka a cikin dangin mutane wannan shi ma al'amari ne na jahiliya saboda su ne suke alfahuru bila ahsab jahiliya su ne ko da yaushe suke alfahari mutum kai Allah ya halice ke ne a danginku ba tare da iyawanka ba ba zaɗinka ba ba wai gadin damanka ba ne kawai Allah ya halice ka ne haka to ta me yaya za ka zo kuma kana alfahari da abinda ba ka da ta a ciki abinda ma kai ne kake ƙoƙarin yi addini ya hana ka yi alfahru bil ahsab ce ai mu da muke sallah mu da muka yi jihadi mu da muka yi kaza addini ya hana balle abin da yake ta baka da masu cewa a cikin dangi na kabilanci ko na makamci da haka wannan ah, hadisin kenan ban sani ba za mu iya karanta wannan gajeren hadisin ko za mu tsaya a nan ne da shi ma wannan hadisin bai da hmm, lokaci eh mu tsaya ha saboda mene to shi kenan sai mu tsaya insha abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne kuma Allah ya gafarta mini وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم يا ملك No. abin su a ba suka ba ta fuskan nan bane saboda wannan yanzu mutum na son ya hada dangantaka da mutane ne idan mutum ya ga bai son ya hada dangantaka da su saboda sawabik ɗinsu to babu laifi wannan ba cikin eh, al-ta'anu fil ansab bane a taanu fil ansab shine suka ta fuskar yani izdira'i mutum ya zama to yana kaskantar da mutane ko yana son ya nuna ba mutanen kware ba ne ko kuma ya nuna su sun fi su to shi ne amma idan akwai sababi ko saboda ana son a yi aure ko za a yi kasuwanci ko za a haɗa wani abu tare da su babu laifi za a iya ambato bai shiga cikin insha yawa yawa za a ɓata shi saboda ana sun saboda ni ne nike son zamanto a kan ne da a matsayin mutumin kirki to kuma shi ba za a san shi a matsayin mutumin kirki ba sai ya rusa wancan sai ya suka ya soke danye shi da sauransu duka saboda wannan shi ne kusan abin da bai cewa. duk musulun Thank you. Hmm. Eh, yana shiga ciki yana shiga ciki musamman idan mutum ya ta'amimi amma idan ya zama to waki'i ne cewa an san wasu mutane da wata ɗabi'a don an faɗi cewa mutane na an san su da irin ɗabi'an nan ba laifi ba ne, amma kuma kada a yi ta'amimi a ce dukansu za a samu mutanen kwarai cikin kowace al'umma in ma mutane ne an san su da fashi da waye da sauransu za a samu mutanen kwarai cikin su da aka misali yanzu abin da ke faruwa a yanayin nan ba zai yiwu kawai kai a yi kudin goro kan duk wasu kabilan da suke da alaka da wancan abun a ce dukansu haka suke ba amma yanzu da za a ce su suke wannan abu mafi yawancin su ne a cikin wannan abin kaga wannan waki ai ne da aka abu ne wanda zai koma ga nufi insha Allah manufa mai mutum ke nufi da sauran kada dai mutum ya fada ta fuskan izgilanci ko kuma dan ya bata da su wani abu eh, wakafi kamar mutum ne ya sanya wani abu na dukiya ta yadda zai fita daga mulkinsa ya kuma ayyana wane ne yake sanya amfana da abin nan misali yanzu zan sanya wannan littafin ya zama to wakati ga mahaifina ma'anar shi babu wanda zai iya gadon wannan littafin kuma ko da bayan mutuwa na babu mai iya gadon littafin to amma ba zan sanya shi wakati ba kawai wakati gawa wakafi ne ga mahaifina amma gawa zai amfanu da shi zai iya cewa to wakafi ne ga duk wani ɗalibi na ilimi wanda ya samu bukatuwa zuwa gare shi to sai ya zama duk wani ɗalibin ilimi su ne za su zo su amfana da shi zai iya zama makaranta zai iya zama gida misali mutum na da gida sai ya ce wannan gidan na sanya shi wakafi ga ɗaliban ilimi To duk wanda ya samu bukatuwa zuwa gare shi sai zai kwanta a ciki kwana a ciki ba za a taba siyar da shi ba ya zama na Allah subhanahu wataala babu mai iya siyar da shi babu kuma mai iya gadan shi ya fita daga mulkin mutane ya koma na Allah subhanahu wataala matukar abin nan na amfanuwa to shi kenan zai to mutum na iya sanyawa ga danginsa ko 'ya'yansa ko 'yan unguwansa da sauransu duk ana yi wanda babi ne a cikin abuwar alfikihiyya wanda kuma ana yi ne a za a iya ma wanda ke da rai ko wanda bai da rai duk ana yi mutum iyayensa suna da rai ya musu sun mutu zai iya musu duk ana yi ga mai rai da wanda ba shi da rai kuma za a iya sanyawa mako ga masallaci mutum ya ce wannan makarantar to mun sanya shi wakafi ga masallaci wato kenan duk abin da za a samu a makarantar masallaci ne za a yi hidima da shi abu yadda aka yi masaudiya suna ma wa'annan hotel da suke da yake ce mai hilton din nan to kaga wakafi ne ga ɗaya daga cikin sarakunan saudiya ne ya sanya shi wakafi ga haramai da aka duk abin da za a samu a ciki ana amfani da shi ne ga hidimin masallaci da aka abu ne wanda ya kamata mutane a raya a raya wannan suna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sun ga annabi akwai wanda ke da kabe da Abu Talha yayi ya zo yana son ya sanya wakafi ga al'umma annabi ce ka sanya shi ga danginka sannan ya to kai ma kana iya amfanuwa da shi kuma haka aka yi ya to wannan wallahu a'lam wannan shine kusan a takeice ana amfanuwa da eh. da eh. ya zanto na shiga cikin sai wani ya zo ya ɗauka rijiyar da wurin ya ta yi ina farwar da shi wancan wani lokacin na farko yana da ladan kuma na farwar rijiyar idan ya to cewa shi wanda ya gina na biyun ya yi shi ne da sunan shi eh wannan babu shakka zai samu ladin na komawa zuwa gare shi amma idan ya to cewa shi wannan rufe wanda aka yi ya gina nashi ne daban to kaga wannan aikin shi ya kare sai dai idan Allah ya so ya ga cewa to man sanna bil islam sunnatan hasana a bashi ladan shine ya jagora har aka samu rijiyar to eh, inna fadlallahi azim yana iya ba shi amma wannan in har abin da aka sanya a wakafi ya daina aiki to shikenan kuma an rufe chapter idan gida ne gidan ya rushe kaga shikenan idan makaranta ne makaranta ta rushe shikenan sallallahu alaihi barik ala muhammadin wa ala alihi wa ajma'in assalamu alaikum Thank you.